ta ta hada alƙalari da ta ba bulewa malam isa ya guda cikin raha cikin kakanci cikin wasana cikin tsokana sai ya ce wannan ka ai mutanen duguri har da wannan hanya ai sai ran da allah ya sa in dai ba da kuka aifa gwamna ba yaushe za a yi wannan hanya a hada ku da duguri wannan irin tsohon hanya ga hanya da kwazazzabo ga hanya da ainihin fadamu ga hanya da yi koguna ina za a iya irin wannan aikin hanya a hada ku wannan doguwar hanya irin haka Allah a cikin ikonsa ya kawo sanata Bala Abdulkadir a matsayin gwamnan jihar Bauchi ta zama tarihi addu'ar da Malam Isa ya gudu yayi Allah ya karba kuma ɗansu ya zama to gwamna kuma aikin ya kan kama sama da kilomita 80 an haɗa ta an wuce wajen mai girma gwamnan jihar bauchi allah ya saka masa da alkhairi ga hanyoyi na maye a wani guri in ka ɗauka wanda ya tashi daga ainihin saɗe ya shiga wahu ya wuce sarma ya tafi ainihin wato akuyan garin su hamza koshi akuyan shugaban jami'ar pdp na jihar bauchi wanda a lokacin da muke kamfen malam hamza akuyan ya yi mini wata kalma a warji ya yi gori wa ubanana ya ce a matsayinsa na shugaban jami'iyar pdp idan har allah ya bawa sanata bala abdulkadir ya ci zaɓe amma ya kasa yi masa ainihin aikin hanyarsu aikin ya kasa kawo masa wani aikin ci gaba a ainihin yankin sana'a koyan ya ce ya rantse da isu tun a cikin shekara biyu zai sauka ya bar kujerar ya ce ya zai zamanto kana shugaban jam'iyya na apc a karamar hukumar warje a ce babu aiki da aka kawo na naira miliyan goma a karamar hukumar warje sai gashi an kawo aiki an yi wa hamza duka doka aka yi wa hanyar anayin wato eh, eh, birin sade zuwa akwai duka daya cikin wata takwas aka kammala aikin hanyar. shi yasa sai ya zamanto ya ga yadda muke mai girma gwamnan jihar bauchi bai wasa ba ya zamanto ya dawo warji mu ma ya sa mana ita ya kammala don kar ya zamanto ubanana a matsayinsa na tsohon shugaban jam'iyyar apc ya zo ya gorinta mana ya ce to kun faɗa wannan hili to gashi mu kan mun riga ta riga ta wuce nakan ji wasu masu adawa su zo wai suna shiga gidan rediyo su ce eh, kai wannan aikin hanya ma da ake yi ba daidai ba ne wannan aikin hanya a faɗi kuɗin wannan aikin hanya a faɗi kaza ko kuma eh, kwangilar da ake ta kaza a faɗi kaza to ai ba masu ne dama ake faɗa shi talaka ya ga aikin a ƙasa mu kuma executive council wato wato masu wato majalisar zartarwa